mutane suna wata irin rayuwa rayuwar da ko lokacin da ake bauta lokacin akwai bayi wallahi bayin da ba su irin wannan rayuwar ba a zo a kaba mutum a tafi da shi daji ana dukansa da itatuwa ana ɗaure shi da kasa laifin wai shi an kama shi ko ba a kawo kuɗi ba shi ko ba shi zai kawo kuɗin nan ba ana kama mutane a yi ma 'ya'yansu fyaɗe a gabansu a yi wa matansu fyaɗe a gabansu a ina ka taɓa jin wannan labarin ko a zamanin jahiliya sai yanzu muke jin wannan labarin mai ban takaici wanda yake fitowa daga waɗannan yankuna wannan ta'addancin da ake yi yana da kyau mu tambaye kan me yasa ya sai a jihohinmu na musulmai kawai ake yin haka me ya sanya a jihohin da ba musulmai ba a yin haka ba me ya sanya a jihohin kudu ba a yi sai katsina sai jiga sai sokoto sai zamfara sai kebbi duka jihohin musulmai ne su waɗanda suke wannan ta'addancin sun kasa fahimtar bala'in da suke ciki kullum suna ƙara tsoma al'ummar cikin wani bala'in suna yin abin da Allah bai yadda ba suna zalunci suna wata irin rayuwa wadda ko dabbobi ba sa irin wannan rayuwa waɗannan mutane muna roƙon Allah ta'ala ya kama su muna roƙon Allah ta'ala ya dagargaza su Allah ya saka mu wannan al'ummar akan wannan zaluncin da suke mata Allah muna roƙonka karka biya musu buƙatunsu duk waɗanda suke kama musu a wannan ta'addanci, wanda suke taimaka musu ko su waye su ko mun girman kujerarsu a ƙasar nan Allah ka rata su Allah ka wargaza su amma a zo ana kashe mutane abin ya koma kamar wasa jihar zamfara shi gwamnan da yake sama yanzu ya faɗa a rediyo ya ce tsohon gwamnan da ya amshi mulki a hannunsa yana taimaka ta'addanci shi tsohon gwamnan da ya sauka shi ma ya faɗi a rediyo ya ce gwamnan da yake sama yanzu yana taimakon ta'addanci ya ce har alƙur'ani zai iya rantsuwa Ka ga yanzu cikin su biyu ko dai ka ce su duka 'yan ta'adda ne ko ka ce ɗaya a cikinsu ɗan ta'adda ne yana taimakon ta'addanci amma bai yiwuwa ka ce cikinsu duka ba ɗan ta'adda domin wannan ya ce ta'addanci wannan ma ya ce ta'addanci Ka ga wasa ake da rayukan mutane ba abun abin sai gashi an zo an yi magana kuma gwamnati ta zo ta ce ta yi bincike wannan tsohon gwamna wanda ya tafi an gano bai da alaƙa da ta'addanci to tunda an gano bai da alaƙa da ta'addanci ina matsayin maganar da shi wannan ya yi cewa shi yana ta'addanci a ya kamata shi kuma a hukunta shi a shi bai da yanki sannan kun sani a jihar katsina gwamnan jihar katsina shi ya faɗa shi ma a rediyo ya faɗa kowa ya ji ya ce wannan ta'addancin da ake duk wani nau'in ɗan adam da ka sani ya ce akwai hannun cikin wannan ta'addancin ya ce su 'yan siyasa akwai 'yan siyasa ciki akwai masu mulki a ciki akwai jami'an tsaro a ciki ya ce kai akwai shugabanni sarakuna kenan da masu abin mulki irin da gargajiya ya ce kai har malamai akwai wanda akwai hannun cikin wannan ta'addanci to shi yasa muke cewa duk mai hannu a ciki ko waye shi ko ɗan siyasan ne Allah ka tona mai asiri kuma ka lalata shi idan shugabanci yake Allah ka kwace shugabancin a hannunsa idan jami'in tsaro ne Allah ka wulaƙanta shi duniya da lahira Allah ka cire shi daga wannan tsari Allah kuma ka tona mai asiri idan kamar yadda kwanan nan kun ja kama wani mai unguwa mai unguwa yana alaƙa da barayi a ba shi kuɗi a shigo unguwar shi a yi sata a ɗauki mutanen unguwar shi amanar da Allah ya ba shi. wannan amana yake ci saboda kuɗi saboda juriya.